بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم muna nan cikin wannan littafi mai albarka kitabu al-adab al-mufrad na babin da yake muka wuce shine babin da yake magana akan wani babin muka wuce hmm? yawwa tausasa wa iyaye magana ko zaɓen magana mai laushi a yana muka samu wannan a cikin babu da kyau a yana ka samu wannan a babu a lalle a ringa muraja'a lalle a ringa muraja'a ah, ah. an fice da kazo ko a ah, ina ka babu duk babin da aka ayyana kawo hadisai ne ko hadisi ya kunshi abubuwa da yawa daga ciki akwai magana babin da ake ciki ko to a wani bangare ne na hadisin unwanin babin ya fito title din babin ya fito da kyau wallahi lau alanta la halkala ma ba'amta ba'am da kyau da yake ce masa so dai kake duk dai babu takan da kake yi kokarin ka shine me ka dace da rahama kuma ka tsere wuta ko ita to gashi gashi ne da zaka a tafarqu an-nara wa tuhibbu an tadkhula al-janna duk wannan tambaye bayan da kake so kake ne tsoron wuta kake kuma kana so ka shiga aljanna ta ce to maglaci fa wallahi lau alanta la halkala ma ba'amta ba'amat ya ce wallahi da za ka tausa mahaifiyarka harshe sannan kuma ka ciyar da ita na tarkulan da jannatin majita na fitar kaza'ir da ka shiga aljina matakar da ka guji manya-manyan zubai a hadisi na gaba kuma ce wakil da muwa jana hadbullu min rahma shi kuma a cikin ayar ina inda ya dace da babu namu ina ne mahallu shahid me point din a cikin ayar da ya kawo wakil da muwa jana hadbullu min rahma magana ake fi gurin magana ba aiki ba ko magana ake a cikin yace babu linil kalami linil kalami aha inda ya kawo mun faɗa tun farko al'adar malaman musulunci gaba ɗaya ga suke in za su samu kaya ta su busuru maka ƙara sauran ya sun ɗauke ka jama'a da shi ne point din mahallu shaɗin yana gaba wa qur rabbi irhamhuma kuma rabbi yani sabira kaga wannan duk kalmomi ne zaka ringa faɗa da suke tausasa musu ko hmm. da kuma bayar da fara kullu ma ufin wala tanhu ma kullu ma qawlan karim babu jazail walidain babin da yake bayani akan sakamakon iyaye ya mutum zai yi sakawa iyayensa حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق من ذا صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده باب ولد ɗa da وما iya illa an yajidahu mamlukan sai dai fa ta hanya ɗaya idan ya samu mahaifin nasa matsayin bawa fa yashtariyahu ya hu? Ya siyo wannan mahaifin nasa fa yu'tiqahu sai in tashi hadisin ya fito da ba zai iya sa saka mahaifinsa ba sai dai in ya samu mahaifin a matsayin bawa ne shi kuma yi ya ta ya siyo shi ya in tashi to wannan ya saka masa kenan ko to an ce ba za ka yi kaza ba sai ka yi kaza a fuskanci hadisi hmm. da ba zai iya saka mahaifinsa ba sai da in ya kawo mahaifin a matsayin bawa ya siyo shi ya yin tashi kenan shi ne ya saka masa haiwan neman aha ba haka wane ba korewa da tabbatarwa idan ka ce la ilaha ka kore in ka ce Allah abin da ya biyo bayan illa shi ka tabbatar ko shine tunani nan ce la yajzi waladun walidahu da ba zai saka wa iyayensa ba shikenan da an ta iyaka babu wata hanya ba kofa amma da aka ce illa ana nufin abin da zai zo gaba sakawa kenan hmm. haka ne? Hmm. Ah? Hmm. haka ne mana haka ne to amma me dan wa musamman bauta ba shi yasa ba musamman yake nufi da me ba da bauta bauta kamar kisa ne ga mutum kamar wata halaka shi shi mahaifi ai sanadiyar zuwanka duniya ke wanda kuma yake duniya na bawa kamar babu shi an gane wanda kuma yana nuna maka lalle yanda addinin musulunci ya encourage din a fatattaki bauta kwata kwata ya zama kowa ɗa ne ya biyo da hanyoyi da yawa in kai rantsuwa ba daidai ba za ka ci da miskinai ko kai musu tufafi ko ko kuma ka ka yanta bawa haka in kai kisan kai bawa kai zahari ba haka za ka ji abubuwa da yawa hanyoyi daban-daban na yanta bayi to babban abin a ce kana da rai kuma mahaifinka yana bawa an ba da irin wannan hadisin ba ya sai ka sako-sako amma ka faɗa maka ka duffa fitakar da zaka yi zaka je kai dan ka mai ka samu da mahaifinka yanci mai hadisi yake faɗa duk lokacin da mahaifinka yake cikin wani kungi da kunci da garari to kai ba za ka cika cika cikakken mai nagarta ba face kaya ba hanyar da zaka buka fitar da shi an gane sakon hadisi duk lokacin da mahaifinka yake cikin wani kakanika to in dai kana so ka zama mai nagarta na gaske to lallai sai ka bi duk hanyar da zaka buka ka ka fitar da shi daga ciki ina yanzu da waya ce ma fiye na cikin kakana da ya kai bauta an san bauta ko bauta bayi bayi na sosai da ake fada a sai a kai kasuwa a kasa a zo a taya eh, eh, dubu ɗari biyar misali a albarka a ƙara a rage inda ka sana ana cikin akuya sannan an kawo ka baka daga cewa kai bawa ko sallar juma'a ma ba ta kankan ba an baka ba abubuwa da yawa wata kanka kuma a zuwa ita dora ma ya kamar inda ake dora ke. a sa ka aiki nan aka gana mu shi sa addinin sun ci zo da hanyoyi da yawa da aka bi cikin ruwan sanyi aka tarar rage wannan hanya guda ɗaya ce ta shigo da bayan amma kuma hanyoyi da yawa barkatai na fitar da bayan an gane wani hadisi hadisi na gaba haddasa na adam qala حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث سمعت أبي يحدث أنه شهد بن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول أبو بردة يتسين أجمعي فينا ينا شوى ناجي آه، عبد الله بن عمر wani mutum shine shahidtu abi ya kulu annahu shahida mana umar ya halarci lokacin da aka tambaye ibn umar shine shahida mana umar lokacin yana gaban ibn umar wa rajulun yamaniyun ya bil bait wani mutum dan mutanen yaman ba yamani yana tawafi a ka'aba hamala ummuhu yana goye da mahaifiyarsa yana dauke da mahaifiyarsa wa ra'a zahari a bayansa a gadon bayansa ya kulu inni laha ba'iru hal muzallal إن أذعرت ركابها لم أذعر حملتها أكثر مما حملت فهل ترى يا ابن عمر إن أينا لي إيش إني لها ni din a gare ta mahaifiya kenan ba'iruha abin hawanta ne na zama raƙuminta almuzallal mai daɗin sarrafawa ba raƙumi mai cin bujirwa ba ko botsarewa ko tutsu ko gada-gada ko gargada a almuzarar jin kake so sarrafa shi aka sarrafa shi full option power theory ita in uz'irat rikabuha duk lokacin da aka firgita ababen hawa ko aka zo wata gargada lam uz'ar ni babu gada-gada ba gargada wato ba yanda za a yi tana saman nan wani abu na firgici ko ɗarɗar ko gada-gada ya same ta yana binta a hankali a gadon bayansa fa yana tsawafi yace in uzurat rugaba hamaltuha akthara mimma hamalat ga shi na dauke ta fiye da yadda ta dauke yana gwada wancan daukar tata da kuma daukar sa ta dauke shi na dan labubu da hannu ɗaya masu sai daga ta yafa ko ita kuma daukar ta ba kaga da girma da abubuwa da yawa shi ya ce hamaltuha nuka ina ɗaukar ta aksara min ma hamalat fiye da yadda ta ɗauke ni yana yi yana faɗa wa ibn umar fa hal tara da zai tuwa ibn umar shin kana ganin na saka mata kuwa ya abdullah dan umar kaga yana daga cikin ladabi na tabi'ai da abin da zaka suna kokari su saita su sun bi kamar da sabon maza suke yi ayyukan su saita su je yake me matsayin a cikin addini ƙara za a yi ko ragewa za a yi ko saita za a yi ko dainawa za a yi ko sakewa za a yi وسيني كتب فائدة لأجلتها يا ابن عمر ثم قال يا ابن عمر أتراني زبيتها يا ابن عمر كان قنقو نسلك ما قال لا إشئنا ولا بزفرة واحدة إشأكوني شيئا ما كساك ما تدشيبا نيشي تيا أنسان زفرة زفرة شيء نيشي نيشي الشيكا كجاب غورنا مفاشي جكي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن منه شقي وسعيد فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق زفير شيء الشيكا متين يكو كان يرنجا أجي زوشان زفير شهيق كما كغنجي كريرا كتالا والله يا شهيق جهنم سي تمام سي تمام أما يا بنزا إيوان كبنزا كان جهنم الله كياشيم تو mafi yawanci mata sun zo da mata tana cewa kini shi zai ta yi to zafara wahida nishi daya daga cikin nishin ta duk wannan abin da yake bai kai ba inji ibn umar duk abin da yake ina yana ganin ya goyo ta yana binta a hankali duk a ce kuma da girman ka da komai saurayi wani ma ya gama ta fiye da jantaka da yawa ba su su jera ko wallahi wani ya gama yafinsa ko yana da wani ko ba mai hali ba ne ba shi da abin hannu ko kuma shigarsa ba mai kyau ba da samari da 'yan mata wasu na yi sai a ce ga mahaifin ko kuma ya goshe gurma ya gudu kan ma ta kai a ce ga mahaifin nasu in kuma ta ritsa bayan ya wuce aka ce wannan kuma sai ce wallahi dan aikin gidanmu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi wannan yayi ta maza ma ya dauko ta da girman nata da tsufanta amma ya dauko a basa ya goya duk abin da ya zo ya shafe shi haka ai ba karan bajinta yi ko ba bajin ta ba ce ya nuna itan ta ce kuma har ma yana yi haka yana tafiya yana rera mata waka inni laha ba'iru hal mudallal inni eh, kan tabbas raƙumi ne abin sarrafa yanda ake so in ud'irat rikabu wa lam ud'ar di yanda raƙumi zai tsutsu ko ya gada-gada ko gada gada ban nan ya eh, duk wani abin hawa ka same shi da wani faci da duk babu shi wannan lafiyayyen abin hawa ne amma ibn umar ce ai ko ne shi daya da cikin nishin da kai baka saka mata to shi zai saka mata shi ba dokin wayan bayan sai dauke ita ta dauke shi a cikin cikinta wata daidai dai wata tara ko sama da haka kaɗan ko gasa da haka kaɗan ko kare yaushe zai yi don ka ɗauki mutum a dokin waya ina kuma lokacin da ta ɗauke shi yana gidan bayan in yi tashi ya ɗan tsala ihu shi ya ta wani mutum don ihu wata yarinya ta fito da yarta a wani guri yarinya ihu da yarinya ta haifi yarinya karamar ta tana babba iyo amma dai yara ne wa farko ita ma wacin da abin yi mata yawa ta yi ta yi ta kasa sai ta ita ma ta fashe da kuka ita ma kawai ta fashe da kuka wata da tiri wata kallon ta ce Allah sarki yara gaba da sai ta shigo cikin abu mai da muke so mu ce kaga ibnu mun ce zafara wahida ba za ka saka masa to me yawancin wannan hadisi mai ke nuna mana lalle yawancin hadisin ku fuskanci girman bauta kenan an gane lalle ka kasance mutum mahaifinsa yana cikin wani kunci musamman bauta a lokacin da ake bauta ba karamar illa ba ce yi adini musulun ce in inkarajar da mutum lalle ilala diyin da zai yi ko da ko za a ce masa ka ah, yanzu ana faɗa maka farallar iyaye cewa aljanna ka tana gurin iyaye dan me dan ka dage gurin kyautata musu ko to haka ake faɗa maka cewa idan mahaifinka yana cikin wani kunci da kakanikan, to lallai ilalla kai kokari ga kaya ya masa wannan kamar inda kai ma lokacin da kana yaro da sun da ka shiga cikin damuwa in kana kuka hankalinta ba zai kwanta ba sai eh, ka daina in ka cin abinci hankalin ta ba zai kwanta ba sai ka daina yanzu idan mutum yana rainon mahaifansa manya inda za su yi wani bayan gari ko makamantan sai ga yadda amma ya kai ka inda za ka ƙi kwana biyu sai ta siyo ma farfesi wai abin da ya kwana biyu ba ka yi ita ka yin take so saboda alama in kayan shi ne kana da lafiya to shi yasa wani yana nuna mana lallai girman matsayin mahaifa a yanzu kai yanzu kana hukumar da aka musafa saka mahaifan ka ne sai dai ka ta kamfuta ka ko sai dai kai ta kamantawa ko akwai hanyar da za ka saka mahaifan ka sai dai kai ta kamantawa na san da wuya a ce a cikin mako wanda ya yi wannan abin da wannan bawan Allah ya yi sun mai kala lawalau bi zafaratin wahida ce ina aikoni shi ɗaya nata ba ka saka mata ba sun matsafa bin umar sai abdullahi bin umar ya yi tsawafi fa'atil maqama sai zama maqamin ibrahim kusa da ka'aba fa salla rak'atayn ya salla raka'a biyu thumma qala sai ya ce ya bana abi musa ya kai dan abu musa yace inna kullu rak'atayn tukaffirani ma amamahuma fa sai dukkan rak'o'i guda biyu suna kankare zulban da yake gaban su zulban da ya gabace su kenan in kai raka'a biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana kankare maka zunuban da suka gabata inji Abdullah bin Umar kuma ba zai faɗi wannan ba sai yana da dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi na kira mawqufun fi hukmi raf'i na'am hadathana abdullah ibn salih qala hadathani al-layth abdullah ibn salih shi a karan kansa mai gaskiya ne to amma baya gane abubuwa da yawa idan akwai makocinsa wani makocinsa mutumin banza ne ta sai rubuta hadisai daga malamin abdullahi bin salih da irin rubutun abdullahi bin salih sai cusa a cikin kayan abdullahi bin salih to sanadiyar makocin sai sa zama da yi Allah gaba mana makota na gani shi ya kan kansa mutumin kirki a watan da ba zai iya bambance wanne ne nasa ba wanne ne ba nasa ba ga zama da ifi sana'a hadisi babba ce ba duk yanda kai ana kallon su. ko yaya zaka ba dai mun bari kisa Imam Bukhari ba ko yanzu ga malama da suna walami amshaki jarrabawa in ya fadi shi kenan to haka shi Abdullah bin Salih sanadiyar wannan makocin nasa mutumin banza shi ke Hassan ya zama kasancewa sa da'ifi hadathana Layth Layth babban malami ne Allah ya Imam Shafi'i na cewa Al-Layth afqahu min Malikin lais ya fi imam malik gane addini in ji imamu ba a shafi'i ita sai dai shi ɗalibansa ba su yaya ta ilimin su ba kamar yadda ɗaliban imam malik suka yada ka san haka samu wani malamin ya da ilimi sosai amma wani ma bai san shi so bai samu damar da wani malamin da yake kasar shi da ilimi ya samu ba ko yawa malik Allah ya taimake shi ya samu dama kala kala daga shi namar da ya samu ya kasance a madina yake da wanda kuma ya je ko yanzu ga malami a maka yake ko a madina ana sauran sanin su ko ko a wannan zamanin saboda ko ya buga littafi akwai kuɗi da za a buga a yada kuma ko ya aka buga din akwai masu zuwa da yawa da shekara daga gurare daban-daban na duniya kawai sai a basu da sun zo sun ɗauka wancan ya can wancan ya can wancan ya shi kenan irin wani malamin ya zagaya a saban wani malamin a wata ƙasar sai ga malamin nan tunjima tunjimi ka ta fara malami ba ɗaliban ba kuɗi ba kayan aiki babu sai dai kawai dai abin da aka samu samu kammala haka to babban malami ne kuma sannan mai kuɗi ne mai kuɗi ne sosai hamshaki ya kasance abin da yake samun yawan samun wajen dirhami dubu tamanin a shekara kamar kashe yanzu misali miliyan tamanin da ya gwargwado an fi mai kudi ne ko a shekara kana samun miliyan tamanin dai ne kuma ba sa ta irin ta suwanin da suka yi ba ta tiriliyan ba wannan gaci hangowa ba in dai kana hanyar ƙasa ba sama gaci hangowa ba an mai kuɗi ne kai ko in kana da miliyan tamanin in dai ƙasa za ka kalla ba sama ba mai kuɗi ne ko a Najeriya ko ya duk sa da to amma kuma duk da aka bayar ta. kuma zakan ma bata wajaba kan ka wuce saboda ba sa zama haka yake me amfani da a da haƙƙin yi ko da masu rauni fukara da masakin da sauransu to shi ba ma ajewa ake ba ai sai ka ajiye shekara ta zago ko to shi ba ajiyewa ake fitarwa ake eh za ka yi samu ne wanda yake da kudin da yake samu da yawa amma zakka kama ta kansa saboda ba na ajiya ba ne na batarwa ne duk batarwa yake wance ya karba wance ya karba wance ya karba miskini dama akwai nasa fukara akwai nasu ibnu sabil fi sabilillah duk ana yi malamat gulubun kowa yana samu da haka laifi bin sa'ad babban malami qala hadathani khalid bin yazid na'am an sa'id an sa'id bin hilal عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون وكان يكون بذي الخليفة ذي الحليفة ما ذي الخليفة بعضهم بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فتقول آه، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا فإذا أراد أن يدخل صنع مثله أبو هريرة يا كسن شيء أبو هريرة أنا أهل الصوفة أهل الصوفة أنا أشكين تلكا صحابي من قال صلى الله عليه وسلم هجرة ba su da kuɗi kuma ba su da masauki sai aka ware musu guri a masallacin manzan Allah sai suke zaune alaihi salatu wasalam da haka duk wanda ya samu wanda ya dan rago wani abu sai ya musu suna zaune ne har Allah subhanahu wataala ya hore sun gudo da imaninsu ba su da kuɗi a hannunsu ba su da kashi ba su da property suka fa suka tare masallacin manzon Allah don da Allah ya sa wani abu ya samu sai a kawo musu in manzon Allah aka kawo masa sadaka sai ya kawo ka kacokan in ka masa kyauta tun shi manzo Allah ba shi sadaka ko shi ne iyalin gidansa in ka masa kyauta sai dauki wani abu ya ba su wani abu haka ake kuma sahabbai kowa yana taimakawa Shi ne wani yake cewa asalin almajiri asalin almajiri a ahlus sufa al sufa suna zama ne dan wani lokaci kafin mutum ya sami yadda zai survive sami yadda zai samu makama ya kuce. an gane to kenan, abu hurairah na cikin irin wa'annan a farko farkon rayuwarsa ko a farkon musuluncinsa daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya mai da shi abin ya mai da shi yace alhamdulillah alladhi ja'ala ad-din qiwaman wa ja'ala abahu hurairata imaman sai dai zama yana cikin gwamnoni daga wannan ahli sufa akwai ran da ya ce yunwa ta ta ishe ka rasa yadda zaka kai ta lallabe wasu gurin yunwa shi wata ran da yunwa ta ishe shi ya rasa ya je sai ya samu wata aya sa Qur'an alama ayar tana magana ne akan ciyarwa sai hango Abubakar da ya zo sai su sabu manzo Allah ya musu tarbiyya akan katsu roki kowa komai katsu roki kowa ne komai shi ta ga dan daga cikin bambancin su da almajiri ga su an su ga su bukata ma ba ta roƙo ba ta roƙo ta kai wasu daga cikin su inda yana kan doki ko raƙumi da ta faɗo ƙasa me kun shi da Allah wani mai goma gwanda ya goma ce ya sauko ya dauki a basu ya goma saboda yanzu suka ɗauki roƙo a matsayin mummunan abu tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za ka kamar da su da wanda yake cewa a dai ban magana mu shiga wata shikenan Abu Hurairah wata nan da ya hango sanin Abubakar ya taho sai ya ɗauko wani ayar ta Qur'ani sai ya tambaye shi akai shi tambayar da yake ya san ayar ya san kuma mai take nufi amma dai tambayar da yake ko zai an kada ce to zo mu je gida mana kuma ka samu kaɗan ci abinci ko sai ya tambaye shi akan ayat sai sai na baka masa bayanin ayat gashi gashi kaza take nufi kaza take nufi cikin sura kaza sai ya wuce bai an karanta Umar ya tawo shi ma ya tambaye shi akan aya shi ma bai an ya masa bayanin aya da dai gurbu ya wuce da manzara su asali mai tawo yana hango shi sai fahimta a fuskar me yake nufi ya karanta gashi nan yunwa ce ya fuskar labarin zuciya ne ba wuce kuma alaihi salatu wassalam harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yana karanta sahabban ya san me wani yake ciki ko ce ka zo ka yi aure me wani ya ga alama akwai shi kanshin aure a tare da kai ko me ya faru ne haka za ga yana tambayoyi da suka dace da abin da rage ciki maza na ce zo mu je abu hurairah ilhaq ya bahir zo mu dafa abu hurairah suka tafi ana zuwa gida manzo na kusa me ya ga nono shi wannan nono ba ka ci ai wani ne ya kama ka kyauta sai manzo Allah ya kalla abu hurairah ya to ka jira kira ahlus sufa kai da yunwa ta ta cinye ya gano da ko jira yake ka san kaji in kaji yunwa kai wata sosai ya kake ganin ka ci abinci ya ga in an zo shan ruwa da azumi kowa ya dana ko sai ga wani ya sa kwano bakwai a gabasa, amma gani yake kamar sun yi kaɗan sai an ƙaro su sai ya ci ya ci tukunna sannan ya ci na rana ya ci na safa kai ya breakfast din ya ci na rana ya ci na dare ya yi kuma su faya <laughs> duk wasu ka sai sun yi azumi sun yi karai gan haka sai ya gano wannan kuma an ci aje kira ahlus sunna sai sai abin ya kona mu ga nan kuma ga aje a kira da suffa ga yunwar da nake bi. ya ce to amma babu makawa sai an yi wa Allah da sa da'a sai ku ya juya ya zai kira da suffa ya kawo abu na biyu aka ce ya shayar da su ya san to inda za a ce ya shayar da su shine karshen shirin kenan saqi qawmi akhiruhum shurba ko inda zaka zaka shayar da mutane to kai ne karshen sha eh ba kai rabo irin na malam Bahaushe ba ko rabo irin na shugabannin Najeriya eh ka raba ka raba ka san raban Najeriya ko a ganin da yanayin sai jizani alistan maduwa ke irin wani rabon ake a najeriya a ce wani ya rasu a dugun a cikin yan gudun hijira ba ni kafin da za a binne shi da shi wani ya da amma wata ta yi sata trillions malala gashin tun gashin sani ake nan za a cikin na ya fi karfin gashin sani da za a raba duk ɗan najeriya kamar yadda suke faɗa kowa zai samu naira miliyan ɗari da hamsin da bakwai ko ka duba buga abin sata amma a cikin yan najeriya wani ya rasuwa a najeriya tasa ai rigima a fudda shi daga gidansa wasu ma gadon mahaifin mahaifin mahaifinsa ya rasa inda zai je inda za a zauna a ɗan takure a turo kuɗi wani ya cinye kuma a zauna lafiya ya mutu kuma a rasa da kafar da za a binne shi wal iyadu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Najeriya kuma yanzu an da kuɗin ina suke ba ina suke trillions din da ake fara da za a raba kowa zai samu miliyan ɗari da zai kuma miliyan ɗari da hamsin da bakwai a dai unguwanni irin wani mai kuɗi ne sosai hamshaki ne hamshaki ne wani sai najeriya Allah karfa a cikin to amma a tsarin addinin musulunci kawai a akhiruhum shurban ba in kai ka jagoranci mutane to za ka fi su shan wahala ya shi sa ga Abdullah Umar bin Khattab alaihi sahaibur rahmati wa ridwan za ga abubuwan da mulki irin nasa ne ya ce lallai ruwan da shi sa umar ɗin yake faɗa da ya ga abin da abubakar ya bari kuma ya ce a bayan baitul mali ya ce lallai duk wanda ya zo bayan ka wahalar da shi ka wahalar da masu mulki bayan ka an mun wannan dai zaka ji ana ta karantawa ko Allah zai sa an kawo kaɗan kamanta eh fa tashabbahu illam takunu mithlahum ku kamanta an bara ku zama kamar su don ba saboda mai inna tashabbuha bil kirami falahu ka kamanta abin da masu girma suke yin shi ma rabauta ne kuma almaru ma'aman a habba yau mal ƙiyama Allah ka samu kamanta almuhim sai manzo Allah shi to ka shayar da su nan ma bayan da zai aka yi ɗauka yana shayar da su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har kowa ya sha kuma kowa ya koshi nuna da abu da yake ganin kamar bai zagayo ga shi zagayo sai manzo Allah ya murmushi ce baƙiya ana wa anta ya bahir yace yanzu ni da kai ne muka raguwa ko abu ya ce eh sai ce ishrab ya abayir sha abu hurera ya sha ice ishrab ya abayir sha abu hurera ya kuma sha ice ishrab sha yake yana ishrab sha yake hatta kala wallahi ya rasu da la adilahu masagan ice wallahi har yanzu ba inda zan zuba sha ya sha yayi tun ba masa katsin kin da malam wasu har ma ba ba to shine malamin ke cewa ashe ya halatta wani lokacin ba ko da yaushe ba ka ci kai tam ko asali addinin musulunci ko mamala adamiyun wi'an sharran min batni حسب الآدمي لقيمات يقيمن صلبة فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس من ذا ce dan adam bai taba cika wani abu da yafi sharri ba fiye da cika cikin sa in dai ka cika ciki kai tan ba wani morwa da zaka kai ba kiyamul kai ba karatu kai da kai kawai bacci in ka kwanta kan ga tage a bacci nan sai ka taka sautar sai illa masha Allah sallah asuba man an tashi sai a gode wa Allah to da haka mana kala kafiran shariba kafiran wani shariba kafiran nama kafiran wani nama kafiran khasira khasira kafiran wanda ya ci da yawa zai sha da yawa wanda ya sha da yawa zai gaji da yawa wanda ya gaji da yawa zai bacci da yawa wanda ya bacci da yawa kuma zai asara da yawa amma irin wannan jefi jefi ko wani lokaci da yaka ta kasance ka irin sa kandami irin wannan ka dade baka ci ba ka dan yi karayin ba matsala to shine da wannan Abu Hurairah ya sha gaba daya kaga wannan me yake nuna ma yanda Abu Hurairah yake a farko amma daga baya ya zama abin da Allah subhanahu wataala ya mai da shi ya zama cikin manyan mutane ya ma rike gwamna alhamdulillah alladhi ja'ala dina qiyaman wa ja'ala Abu Hurairah imama kuma a karan kansa da shi da mahaifiyarsa me nagarta ne sosai ko ba a zo na din ba asali mahaifiyar Abu Hurairah ai mushrika shi mushrika ce gumaka rake bauta sai abu hurare ta kiranta zuwa ga addinin musulunci sai take ta kira ta take wata ran da ya kira ta zuwa ga addinin musulunci ma sai ta faɗi munanan maganganu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abu hurare ya je gurin manzo Allah alaihi wasallam yana kuka ya ce ya manzo Allah kaji kaji abin da ya faru ya ce ya manzo Allah kai addu'a Allah ya shirye mai fi abu hurare manzo Allah ce Allahumma hadi umma abi hurare Allah ka shiri mahaifiyar abu huraira yana da uwa gida ta tar an janyo kofa da ta ji takun takamin ta ce tsaya abu huraira ya ji ƙarar ruwa a shi wanka take tana gama da ta buri sai ta ce a shaɗu Allah ila Allah kuma a shaɗu wani Muhammad da Rasulullah ta shigo musulunci abu huraira sai farin ciki tun da ya kai ƙara yanzu bari ya koma kai bushara sai fada manzo alaihi salatu wassalam ya koma ya je ya ce wa Rasulullah abashir Allah ya karba addu'a manzo Allah sai yake cewa manzo Allah kai mana addu'a to duk wani bawan ka mumin duk wani bawan ka me kalma mumin ne muhimmanci ce ko saboda akwai wanda ba muminan ba suna taba abu ya ba sa kaunar abu hurera ba sa kaunar mahaifiyarsa ce mana addu'a duk wani bawan ka ne da zai je mu ya kaunace mu manzo Allah ya ce Allah ka sa duk wani bawa mumini ya kaunace abu hurera shi da mahaifiyarsa ce to daga sannan kuma su ma Allah ka sa kaunar mumini mazan su da matan su a zukatansu sai daga sannan ba wani mumini zai ji ni ba sai ya kaunace ni kuma ya kaunace mahaifiyarsa wani abu hurera kenan tun daga sannan kuma ɗasawa daga suna ba ta musuluncin ma yana daga cikin masu kyautata mata ko kuma ga shi yanzu Allah ya taimaka zan ta tarar da mu je mu to shine ne bane kasance lokacin da Marwan Khalifa eh, Marwan shi gwamna ne lokacin a Madina to in zai tafi ko aikin hajji ko wani guri sai ya mai da abu hurairu ya zama na'ibi ya zama acting governor abu hurairu in zai bar wani kama yanzu da mamman bare ta fiye bar mataimakin to shi marwan haka yake in zai bata tafi wani guri sai ya sa abu hurairu to shi ne ke cewa a wannan lokacin abu yana da wani guri a zil hulaifa fakanat ummu fi baitin sai kasance matarsa tana wani gida wa huwa fi akhir shi kuma yana wani gidan fi baitin akhir yana wani gidan qala yake cewa wa ne faɗa wannan gaba ɗaya abi murata ko maula aqim shine ke mana narrating din abin da ya faru yake faruwa daga abu ba abu ne yake bada labari da kansa ba wani tabi'i ne yake bada labarin abu hurairah ko kasance su da mahaifiyarsa ita sai kasance idan arada an ya kuruja idan zai fito waqafa ala babiha sai ya je kofar mahaifiyarsa sai ta assalamu alaiki ya ummata amincin Allah ya tabbata a gare ki ya mahaifiyata ummata ummi mahaifiyata ko to ummatahu ziyaratul mabani tadullu ala ziyaratul ma'ani lokacin da kaji a larabci an ƙara kalmomi to lalle ma'ana ta karu ko to tun da yace ce ummata wata kalma ce mai girmamawa kalma ce ta ne ta girmamawa atta'u والالف ما لم يسنى شو عوض الياء المتكلم واتو اذا شيء من يكون ياء المتكلم اه الف دين شيء عوض الياء المتكلم اما تاون دين للتفخيم سبب الجرم ما هو ده فخ ما هو ده ان غاني كم ما هو ان كاش امي ما هي بيها كوي اما ان كاش امتا ina ka ce da Hausa girma ma wa fere mafiya kamar ka ce wata hajiya ba ba haka kowani eh da girma ma wa fere wannan a larabce don kashe kuma ta girmama fiye da wannan kuma ha'ul sakt an gane haɗin saboda tsayawa kaga ana cewa abati ya abati ko ya abati la ta'budu shirin ya abati ya abati ya abati zuwa karshe to duk wannan don din girmamawa da kuma da ƙarfi amma ka ce mai girma ba ko hajiya wance zan ke dade umma irin wannan sai mata sallama yace amincin Allah ya tabbata a gare ki ya mahaifiyata mai girma wa rahmatullahi haka rahma Allah ta kasance a gare ki wa barakatu da albarkarsa fa ta kurta ta ce wa alayka salam kai ma mun ci Allah ya tabbata a gare ka ya bunai ya dan dana kaga mata duk girman ka dan dane kai na'am eh duk uban da zaka wata ma lokacin da aka yi bika take hangowa har yanzu ta manta ba za ka duk kai kana ganin kai bataliya ka zama duk ina a yanzu kai yaro ya bunai ya dan dana kaga tasghir ko kuma shi tasghir da mai na zuwa wani lokacin littalakus dan ja a jiki kamar karba shi mutum ka ce wani dan kankani na kuran dana wani ja a jiki kenan wani wacce muna zuwa da mulakantawa kamar mutum ka ce masa rajul ne ka ce masa rujai ka ce masa karamin mutum kenan ko haka wani dan mulakanta wani lokacin kuma dan rahama ko karamin yaro ka ce masa bonai kaga dan rahama da ja a jiki da sauransu da haka tasiri yana da ma'anoni da yawa ba ko da shi haka tasiri yake nufin mulakantawa ba fa yaqulu sai ce rahimakillahu Allah ya miki rahama kama rabbaitini saghiran kamar yadda kika tarbiyance ni kika raine ni tun na yaro kaga ya me ya amsa kiran Allah waqfil lahum janaha dhill min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa qul rabbi irhamhuma na'am fa taqul sai sai ta ce masa ita ma ya maka rahma kai ma Abu kama barartani kabiran kama yadda kai min nagarta kai min da'a kai min biyayya kana babba thumma idza arada an yadkhula haka in ya dawo ma sana'a mithluhu sai kamar haka in zai fita sai ya je ta gurin hajiya in ya dawo sai ya je ta gurin hajiya ba in zai uye fice ya bi ta bayan gida ba Allah ya ji kan wani bawan Allah haka yake mahaifinsa fansa kawai yanzu ya rasu matarsa ta sama ta rasu a wani gida irin na gwamnatin nan yana gidan fa mahaifansa da mutanen garinsu za su zo su suna gaban gidan shi kuma ta bayan gidan zai wuce a wuce da shi a katon mota mai bakin gilas ya wuce ta gaban su wasan shi ne sai sai sati sai sati yana cewa yana abuja sati guda tira na cewa yana abuja kuma tare sai kwana gida daya saboda sun zama su yan kawai ya shi kuma ya zama dan birni ya sha rawan famfari duniyar kenan zira ya koma muna fata Allah ya masa rahma Allah ka raba mu da tabiya na'am to haka inda yake so inda kaji Abu Huraira din rawaita hadisin da yake yi kasancewa babban malami akwai wani babban malami a Kano mahaifiyarsa tsuguna masa take wal iyadu billah mahaifiyarsa ba tsuguna masa take har ƙasa kuma aka yi masa magana ce ilimi ne ai al ilmu ya'lu wa la yu'la alayhi ilimi shi yake sama ba wani sama da shi na karama mana taliya wallahi daga sai wai ilimi ne ai ilimi sama yake da kowa babu kama sunna na sa amma wani zai iya harama ko ba wani boye abu ne ba shi tabbas haka ne an sani haka yake shi kawai so ji abu huraira ina yake da abu huraira shi duk iliminsa ya ji abu huraira wanda ya fi kowane sahabi hadisi zan mu kuma da wuri da kisa sa muke ba amma insha Allah muna ga maza mun ga dan gusura dan kadan ya bi kowane sahabin a cikin sahabin manzo Allah rawaito hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya masa addu'a da abin da ya rike kuma yana rikewa kaji daga cikin sikirar din akwai biyo iyaye biyayya Allah ka samu dace حدثنا أبو نعيم قال يومنا تبيان الشيخ شخص مكي برنجا يسوري فوق كراتين garawa حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما لقى أبو نعيم لقى سفيان لقى Ata بن السائب لقى أبيه السائب saib din توشيما السائب ingantaccen mutum ne nagartacce amma kuma ƙarshen rayuwarsa ya sami ikhtilafi mai ikhtilafi da ya tsufa ya tsufa sai ya daina haddashewa kasan hada haka hadisi ba a cewa mutum siƙa me a ha wai me ni tsaro hadisi to ba ramu kusa sa sai ba adalun dabitun ko sai adali mai adalci a karan kansa akwai addini akwai karewa akwai gaskiya akwai akwai akwai rewa sunan babiun mai rikewa ba mantuwa in kai mai adalci ne ba rikewa ba yi bi ne dole kana ji kana gani ba ce kare ya kake ba ma ba ka rikewa to ya zai da ko kaga kuma in kana rikewa ba ka da adalci ba gaskiya na din ma dai ba iko to sai adalun babid shi ake cewa sai akwai adalci akwai rikewa to dukkan kala biyu ne akwai dabtu sadrin akwai dabtu kitab akwai wanda yake yana riƙewa a kwakwalwarsa kamar yana sun yawon bukari da an ji shi kenan rekoda ai kuma saboda kitabin zai rubuta kuma ya kiyaye rubutunsa ya san rubutunsa ya san bako ko ba zai irin tawancin ba wannan da muka wuce ba eh zai rubuta ma bayan mace nasa da wanda ba nasa to in kai babu sanin ko da kitabin din makabul a gurin malam to kuma sanan in kana rikewar tsufa ya zo maka fara rikita abubuwa shi ma wannan sai a ce lokacin da kana yaro kai adalci kenan wanda zai karɓi hadisin ka kana yaro kana da gane da kwananka da karfin haddarka da iliminka sosai abin bai fara rikice ma ba ka fara hada cakuɗa ɗaya biyu to nan sun zama sun karɓi sahihin hadisi a wurinka wanda kuma suka farɓa bayan ta cakuɗe ma shi kenan sun karɓi hadisin kamar yadda yi wannan shi ne cikakken shi to shi ma abdullahi abba bin sa'ib da ƙarshen rayuwarsa ya kamu wannan sai kasance hadisin sa da'ifi ya a ƙarshen rayuwarsa to kuma sufiyan yana shi cikin suka karba hadisin sa farko farkon rayuwar sa gona hadisin ne ce muke tare shi ke na'am an abihi an abdullah ibn amr na ta abu bin sa'id as-sa'id din kansa baban aba nake nufi shine samu wani sirrin daga abdullah dan amru abdullah dan amru bin al-as abdullah bin amru bin al-as mun faɗe shi kwanaki karatun mana farko farko ko to shi da mahaifin tsakanin shekara a duniya da shi da mahaifin tsakanin shekara nawa sha ɗaya kar ɗaya tsakanin mahaifin da tsara uban tsakanin su shekara goma sha ɗaya tsiran su kenan annabi shi shi abdullahi amr bin asira da shekara sha ɗaya ka haifa masa abdullahi imamu shafi ce ya ga shekara goma sha ɗaya mai jika ko ake na ga wani bidiyo da youngest mother ina jin kai gwagwalin zuwa gan shi ko na jin suka ringa tahowa daga shekara ko goma sha biyu ne har sai daga samu shekara takwas eh wacce ta haihu ba yana nan in kai gwagwarin zuwa yanzu don gas ma ba a yan shekara takwas an samu wacce take ta ce na ga da youngest one babu kasar ita in dai ba na manta ba ko na manta da ko bakwai ne ko kuma iya takwas ne wani abu sun shi na ba ana yanzu ana yanzu ni da ido na na ga shekara sha da ta yau da yawan na gani yawan shafi ya ce ya ga ya shekara 21 mai jika ya ga ya shekara nawa 21 mai mai jika Allah ka samu dace to abdullahi bin abdul as mutum ne mai tsoron Allah mai takawa mai son ibada mun faɗa yadda yake to shi hankoro yake shi sai azumi kullum kawai dindindin maza ce ina kai azumi su uku a wata ce ina shi zai yin fera haka kai azumi so kaza ita zai yin fira kai azumi so kaza ita zai yin fira kai yau kamar kai kwana daya ka sha kwana biyu ita zai fira kai kwana daya ka sha kwana ka sha kwana daya ita zai yin fira kuma zan cewa fira khairu siyam siyam daud kan su mai mun tsuriyam ko khairu salat salat daud kan ko mu nisba layli kan ina mu nisba layli ya kuma sulusahu wa yana mu sulusahu ya zuwa karshe an gane to mutum ne mai bauta sosai da sosai Abdullah bin Amr bin as ah, kuma yana cikin masu hadisi shi ma da yawa cikin sabon manzo Allah yake cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'ala hijra wani mutum ya zo gurin manzo Allah zai masa mubaya'a akan hijira mubaya'a shine ka zo ka nuna wa shugaba ka da shugabancin ka karba shugaba ne akan ka to ka masa mubaya'a kenan baka fito ka fito da shi asali suke cewa malamun lugha suke cewa daga bai'u ne kamar ka siyar masa da abin da yake gurin ka na yi masa da'a shi kuma ya zai siyar maka da kokarin da zai gurin kare mutuncinka shine asalin mubaya'a eh kai ka mika masa da shi kuma ya miko maka kare mutunci da kare dukiya da kare rai da kare komai da komai shine kare ka jefa kai mun botin din da kake aiki eh ka masa mubaya dan yayi maka wannan abubuwan ba dan zai sace ma kuɗi ba yace to dole zai mubaya'a kan hijira ni bayani kan hijira satin da ya wuce ko insha Allah a adabi wa taraka abawayhi yabkiyan shi wannan ba Allah sai ya bar mahaifansa suna kuka zai hijira zai bar ina kenan inda ma suke yi hijira zuwa manzo Allah ko ya bar suna kuka fa qala sai manzo Allah ce irji' ilayhima ko ma gurun su wa adhikhuma ka je ka sa su dara kama huma kamar yadda ka sa suka kuka wani hadisi yana da fa'idodi da yawa daga cikin fa'idodin shine ne duk wanda yake ya samu tsara iyayensa ashe bai gama shiga jahannama ba kenan ko da sauran dama fushin bai gama sauka a kansa ba amma in ya dawo ya me ya gyara an gane wani zai kama ci shi kuma ya za a ita tunda sun sun bata na mahaifa shi kenan fushin Allah ya sauka a kansa kenan ba ya yi na rama Allah a'a akwai wanda za a yi a sasanta abin da ya janyo hatsaniyar sai ka daga kawo da shi da ya zuwa ka hijira da yadda hijira take da kima ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ba za a ma faɗi ladan ba kawai ya ce a gurin Allah za a samu wannan ladan ko wannan kuma yayi da duniya dai ne ba lalan yin zasta a gurin abin da yake na duniya amma ila Allah ya rasul bai ce wai zai samu lada kaza ba ko lada goma ko ashirin Allah bai fi wannan ba ila Allah wa rasul ne fuqara al muhajirin yau da yawa dai amma ya zama lakabi ne lakabi ne babban rank ne a kafadar sahabi a ce masa muhajiri ko ko a ce masa ansari an gane to shi wani bawalan hijirar zai yi ba manzana ce a koma tun da mahaifanka suna kuka koma gurinsu je ka sa su dara kai abin da zai jawo su dariya me ya jawo su da kuka bakin ciki ko me zai jawo su dariya farin ciki da yarda to ka je ka sa su farin ciki kamar yadda suka yi me kuka yanzu manzo Allah alaihi ta wasallam ga wannan lallai duk lokacin da mahaifiyar mutum ko mahaifin mutum ɗaya daga cikinsu ya yi fushi da shi lalle kai ya zauna kai ya saki ya kasa zaune ya kasa tsaye lalle ya ya tabbatar abin da za a zo a sasanta saboda me mu wuce rida Allah ke rida alwalid wa sakhat Allah fi sakhat alwalid idan ka rasu a daidai wannan lokacin mahaifin ko mahaifin tana fushi da kai ka rasu da fushin Allah kenan a kanka mm. tunda manzo Allah ya ce yarda Allah tana cikin yardan mahaifa fushin Allah yana cikin fushin mahaifa kuma yanzu zaka ka gani ka mutu Allah yana fushi da kai Allah ka kiyashe mu mm. babban hanya shine a koma a sasanta eh tsakanin harshe da ya kan iya sabawa wata dokin zuciya ko ne ne ko ne yanayin ma na mahaifin wasu daga cikin mahaifin suna da irin wannan abun da zaka ya harzuka wani to in ka tabbatar ka yi abin da ya kaucewa hanya ko ma ka bada hakuri ka je ka rarrashe su kuma mahaifa suna da saurin dawowa sai ga sun janye ma wata mummunar kalma suka su janye ta sa ma albarka su ma fatan alheri ko kuma zauna shi kenan ka samu kwanciyar hankali ka samu yarda Allah subhanahu wataala حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق يكشي أبو مرة يكي faɗa يكي cewa ya تردى أبو مرة شيني مولى أم هانئ binti abi talib bararran bawan ummu hali ne ita kuma mai hani yarwa ali bin abi talib wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ko ajarna man ajarti ya ummu hali eh duk wanda kika ba fafakas ya samu mun bashi to shine yake bada labari ya ga shine mai wancan riwayar ko da muka wuce abu murra in ba ku manta ba abu murra shine mai wancan maula aqil a can nan kuma maula ummu hali aqil da shi ma dan uwan abu talib ne dan uwan kai ali bin abi talib aqil bin abi talib ko kaga maulahun kenan gaba daya to da haka shine dai hadisin sai dai ba ta hanyar wa ba ba ta hanyar abdullahi bin salih ba an gane to shi sama shi hadisin kaga muka shi saboda wannan duk ma'ana ɗaya ce kuma wannan ya ya karfafu wancan kenan shi wannan namu nabi imam al-albani inganta shi na'am yake cewa abu uh, annahu rakiba ma abi hurairata ila ardihi ya hau abin hawa tare da abu hurairah zuwa ardihi bil aqiq da yake aqiq al aqiq a cikin kasashen laraba a gurare da da ake kiransu da me da aqiq me yake bil aqiq duk wani guri da ka tona kasa kai masa gini ta wannan guri shi kiransu da me al aqiq to shi yasa yana kusa da inda wancan uh, muka wuce a hadisi in ka hada hadisan guda biyu kenan ishe da suka je fa idza dakhala ardahu idan abu hurairah shiga gidansa saha sai ya daga murya bi ala sauti da karfi alayki salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata amincin Allah ya tabbata gare ki da rahmarsa da albarkarsa ya ke mahaifiyata wani bai to ah yana mahaifinsa tsawa kenan a shauki shauki daban tsawa daban ko za ka yaron ya goma fesa daga shi zai kwalla da ƙarfi kuma ya to da gudu ko alamar shauki wato ma ya kasa bari ya so? eh haka mai shauƙin zuwa gurin ababen soyayya su ababen kaunar su daga baya bari sai ya zo sai ke fara magana tun daga ne sai ke faru to nan ba wai tsawa bane ba daga murya bane an gane shauƙi ne to in ya daga murya ya faɗa ka sai ce rahimakillahu Allah ya miki rahama rabbaitini saghiran kin mun tarbiyya ina karami fa qulu sai ta ce ya bunai ya kai ɗana wa anta kai ma fa jazakallahu khairan Allah subhanahu wataala ya saka maka da alkhairi wa radiya anka kuma Allah subhanahu wataala ya yarda da kai kama ni kabiran saboda kamun nagarta kamun da'a kamun biyayya kana babba qala Musa sai Musa ce kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr sunan Abu Hurairah kasance Abdullah bin Amr sunan Abu Hurairah shin Eh, sunayen da aka yi sabani da yawa kan su an faɗi wajen suna talatin kan sunan abu huraira ya dai fi shahara da sunan sami abu abu eh, da alkunyarsa abu huraira me aka yake nufi a nan me za mu ɗauka lokacin da mahaifinka yake ma biyayya a yake mahaifinka take tarbiyyanta ka ka girma kamar kai ne kai shuka kana zuwa mata ruwa kana kula da ita ko ka siyo wani karamar dabba kana ba ta abinci yau da gobe dan me ta girman ta girman ta yi me kamfana ko to duk lokacin kuma ka girman duk da yana yi ne ko ko ya girman ko girma tare da kai ya zama yana da rai lokacin ko ba shi da rai idan yana yi ko to idan ka girman baka kyautata masa ba ya kake ji zai a kaddara ce kayi shuka da kai shuka tun farkon damuna kake wahala ka gama komai sai kasance lokacin girbi ba sai yaya ba ya za ka jaran ka abin ya wuce haka ba to shi isa kakka da tawai don kana kusa da mahaifin ko kana kusa da mahaifin kai da gobe ana tare ka ringa raina shi baka hango wancan abubuwan da yawa shi isa Allah ya tana maka ayoyin da muka wuce fa qur rabbi rahmaka ma sai tuna ma ya ce amma kaza ba kaka zama mutulu ya cewa ka girma yanzu ana tare wa allimuhu ta kullu yawmin falamma shadda sa'iduhu ramani wa kama allamtuhu nazma alqawafi falamma qala qafiyatan hajani yace wa allimuhu ta kullu yawmin ran dauke shi ina koya masa harbi dan da zai kare kansa daga makiya da yanda zai iya zama dakari ya zama wani gurazo ya zama jari ya zama sarauki amma da hannunsa ya kwari ya iya harbin da ya tashi jarraba harbin wai fara harba sai biyu harbe ne ya ce wa kama allamtu huna bin alkawafi ce so tari so shirin mataki na koya masa yadda ake raira waka amma da ya iya ne sai yi min to da haka da lokacin da ka bakanta mahaifanka rai ba daidai yake da wani daban ya bakanta musu rai ba bakin cikin yanar nan kawanan da wannan saboda kai ana tare ko babu addini za ka daga musu gaba domin duk mai hankali duk mai imani duk mutumin gaske ba mutum mutumi ba ko mutum ne ɗauke kai kai kasuwa ka zama wani to ko fi shi ka ganshi kana ji a ranka lallai wannan wani kuma ya kamata ka bashi wannan girman da ya kamata ka bashi wannan mutunci ko ba wani mataki da za ka yi ka raina wannan saboda shine sanadiya shine sila ba shi baka ba Allah ne baka amma waye shine sila to balantana mahaifa an gane wannan babu uquqil walidain baban da yake bayani akan saba wa iyaye musguna wa iyaye rashin musu biyayya bujire musu da birrul walidain ki ta me uququl walidain kafin mu shiga akwai wasu hanyoyi na musguna wa iyaye da ake yi so tare musamman iyaye mata in sun girma za a ga tana cikin gida iya yi mata akwai yara ko ta girma jikinta ya yi rauni ruwan jikinta duk ya ɗan jirgin ga kuma yaran zamani sun ci sun koshi an ba su abubuwa kala-kala masu gina jiki sun zama ɓula-ɓula amma duk daga sai arba sun kuma mata shi a baya tsohuwa ta nuna kirikiri su ta kyakkyan yaro na mata tsalle-tsalle a baya kaji to goya ta ake ba wai goya mata ake ba Sai a cikin ba daidai ba ringa wata kuma ta ce za ta yi wanke wanke za ta shara kuma ce abin ya yi hajjiya tana so in kamar za ta shara dan a matsayin tirenin da sauransu ko tana tara motsa da kina ba sai amma an ga lafto mata wanke wanke ta zama yar aiki a gida a gaskiya wannan bai zama daidai ba gaskiya ko tana so ta yi ko ko tana so ta yi ya kamata a sata mahalli na girmamawa da mutuntawa da karramawa a yi mata ba ta yi ba an gane gidaje da yawa saboda mahaifan wasu da shi ana samun mahaifan da za ga wata zo ta shimfiɗa mulki take komai sai abin da ranta yake so da abin da kuma ya dace da wanda bai dace ba to ita ma wani ya kamata dan sassauta musamman an kasance gida tare da iyayen da ita da kuma matan 'ya'yanta to ya kamata ta ta ɗebe su 'ya'ya kamar yadda suna kamata su ɗebe ta ɗauke ta matsayin iyaye uwa kai mahaifin. gaida suke duk wanda zai daraja ka ya kamata ya daraja maka mahaifiyarka duk wanda yake kaunarka ya kamata ya kaunaci mahaifiyarka to kuma a ɗaya gefen aka samu mahaifin da sun yi sanyi sosai ko saboda matar tsayayya ce sosai kun san yake mai tsayayya ko da harka da za ta bari ta ce ta zama tsayayya ko kuma saboda wani dalili ko saboda shi mutum yana kaunarta sosai kaga bambancin da da mahaifi yanzu wani sai ya wurin matarsa saboda yana kaunarta sosai sai ta sa bata da iyayensa amma ita ko fiye duk murin ɗanta duk kashinsa duk na kasarsa in ka jera yaran duniya ka ce ga shi ga su ta zaɓa da shi za ta zaɓa ko ya canza mata na nata nan dai duk sa duk sa duk lankwashe wasa duk malkwaɗe wasa shi ne nata shi take so kuma shi take so girma kuma duk arziki su take Allah ya masa to amma wai shi wannan wai dan yayi wata wata mahaifi ma ta ce to ka zaɓi dai kuka zaɓi ne kuka zaɓi matarka me kun ya ɗau dokin sulhu in bai wasa ba sai ga an ji kunya Allah ya rufe asiri to da haka ne sai an jere ta yana cikin hanyoyi na saba iyaye ni a gani na wayan abubuwan da ake na mai da su yan aiki a cikin gidansu ya kama da kyautatawa da Allah ya faɗa wa bilwal da ya ne ya sana mataki na biyu kuma gurmuna na da ake musu shine ne wasu iyayen suke cikin musamman gidan babban gida an ta zo gidan babban gida gidan da suke da jikoki masu tarin yawa samari da yan mata mace karfi masu tsokana zuwa su ta ga basu yi tsokanar ta a sai sun kula da ita su kuma iyaye suna zaune suna murmushi ayi yi wasan tsare wasan jika da kaka duk abu ana ta saka duk abin da ta yi mata dariya na to shi ma wannan wasan ya wuce min shari'a in za a wasa na mutunta juna da karramawa da ai raha ai dariya amma duk ana kiyaye mutuntawa ana kiyaye darajawa ana kiyaye kimantawa kuma ba a shiga haƙƙinta to nan babu matsala amma irin wani wasannin da ake yi na zuwa sa ta mata ca wata wata tijo ga kuka take yi sai a ce menene aika kashi in suka kashi ai kai uwa ce ko ya kamata ka dau mataki tunda aka hana ka zagi wani dan kai ya zage ta kuma ya zaka bari wani kuma ya zuwa gida wanda sunan kai yana bukata wasu ga wani waka wani wasu yara da na sani kaga su tana da iro daya kullum waka mai iro daya a cikin gida kullum waka su kenan mai iro daya an masu magana ce aika kashi aiki to ko mutum ne ya zo wucewa kan hanyar kokarin shi mai zo daya haramun ne sabo ne sabo ne in kai masa ka kai bata shi kai masa riba in kuma ba shi din ka ce yana da shi ka masa bauta ne kenan ko to balantana kuma kaka kaka ma uwa ce tana da haƙƙi a kanka girma mata ka dira ta da haka wani abu wannan ga yana da kyau mu kasance mun sa su a cikin consideration mun lura da su sosai حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور وفي رواية ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت نجا مسد دجا آه، بشر بن الفضل دجا جريري دجا عبد الرحمن بن أبي بكرة دجا بابنس أبو بكرة صحابه من زال نفع بن الحارث الله يقرأ مسيح ده manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bana ba ku labarin zunubin da yake mafi girman zunubai ba zunuban da suke mafiya girma wanda za ta yi magana kan mafiya girman zunubai ko eh mun bayani kan zunubai mafiya girma malamai suna cewa la la saghirata bil israr wala kabirata bil istighfar la saghirata bil israr wala kabirata bil istighfar me yake nufi duk kankanta zunubi in kana ce masa ya zama babba haka kuma duk girman zunubi in ka nace gurin tuba shi ma ko wa inni laghfaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma da Allah ta duk wanda ya tuba ya imani ya kuma yake nagari na gafarta masa inda ya shirya an gane to da haka daga shi manyan manyan zunubai ana jere su ne wancan satin mun yi bayani wancan satin da ko satin da ya gabata har da littafi su kutum da guda ana alkabayar ko mun faɗa alamomin da ake gane kabira da kuma inda sagira zai komawa kabira salata manzala yake cewa shin bana ba ku labarin manya-manyan zunubai ba shin bana ba ku labarin manya-manyan zunubai ba su uku qalu bala ya rasulullah suna cewa ya manzo Allah ba mu labari ba mu labarin su qala sai ce al ishraku billah zunubi mafi girma shine ka da Allah da wani yi wa Allah shirka shi mafi girman zunubi tunda hakin Allah shine fiye da hakin kowa yace na biyu wa uququl walidain da yi wa iyaye butulci da yi wa iyaye rashin biyayya da saba wa iyaye wa jalasa lokacin da manzo Allah yake wannan maganar wa kana muttaki'an yana kashin gide irin zaman nan ka sa hannunka a gefe ka kashin gida kansa yake to ala wa bi akbar al kabair hasu wa suka ce bala rasul qala al ishraku billah wa uququl walidain yana zuwa nan sai ya zauna sai fara ala wa qawlu ala wa qawlu zur ya ringa faɗa ina kai da magana ta ƙarya kai ku sani da magana ƙarya da ƙage da sharri da ƙarya da ƙage da sharri shine azzur azzur al-kadhib wal batil wal butan shine ne azzur ya ringa faɗa wa shahadatu zur wa qawlu zur wa shahadatu zur abubakar take cewa sai muka so ina ma ya shiru me yasa maza na ke ta maimaitawa don a tabbatar da illar abin kuma a san matsayinsa a cikin manya-manyan zunubai ko to shine amfanin maimaita kamar yadda kake ga maimaita abu dan arki to su kuma suna tausaya manzo Allah ba su so shawara suna ganin yanzu an riga an gane ya kamata manzo Allah ka huta haka an gane shine ga cewa ma la yukarriru hatta qultu la sakat bai gushe bai na ta maimaita ala wa qawlu zur ba su dai ba su bi ba su uku ba da a gane illar abun ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur sai da muka ce ina ma a ce dai yayi shiru to me isa tambaya anan shirin ya ce al-ishraku billah kalma ɗaya su ya tsallaka ya ce wa hukukul walidai shi ma magana ɗaya ya wuce ne amma ne zo kaulu zuwa sai yayi ta yayi ta yi aka yi fatan ma ina mai shuru saboda an gani ba su yi ba su yi ba su uku ba yawa yanzu shin kaulu zuhuri ya faɗa shiraku billahi kenan ko kuma ya faɗa hukukul walidai in to abin yake da kyau saboda mutane sun fara shi aha saboda kuma zai iya kai ka zuwa ga saba Allah saba iyaye wanda zuwa saba iyaye aha wancan tsakanin ka da Allah ne wannan da mutane wancan kuma tsakanin ka da iyaye bane hukul walidain ka tsallake <laughs> aha da kyau abin da malama suka faɗa yana kan hanya shi qaul zuwa yanzu duk mai saba iyaye shi da kansa da kuma mutane suna masa kallon wani mai babban laifi haka ne ko ba ka bane balanta ko mai shirka dumin yana jin cewa Allah ya kiyaye shirka duk mumin da yana kanshin imani yana ganin Allah ya kiyaye ne ya shirka kuma duk wani mai hankali ko ba musulmi bane duk mai cikakken mai cikin wanda yake cikin sense ɗinsa inda ba cewa ya samu wanda yake kan tsara yana ganin bai kamata a saba wa iyaye ba ko kai ko masu shekaru ma za ga wanda ba musulmi ba da yawa suna girma masu shekaru balata ko mahaifa to amma me yanzu aka ce da za a ce a lissafo fasikai za ka ce da mai yin zina da mai shan giya da mai kai ta lissafa abubuwa ba za ka ce da annamimi ba ba ka lissafa da wani ba ka ce da mai shaidar zur ko kana kawo kaga an raina abin kenan ana ganin ba komai ba ne wanda zai zauna ya wuni yana yi da mutane ya wuni yana musu shari ba a lissafa a cikin manya-manyan fasikai ba a lissafa a cikin masu manya-manyan zunubai to ga lalle an raina abin to shi sa matsala ke so ya fito da shi fili a san illarsa to shi ne abin da aka fi saurin fadawa ciki kenan an gane shi sa manzo Allah ya ala wa qawlu zur ala wa qawlu zur qawlu zur magana ta ƙarya wa ta zur shira ta ƙarya yana cikin manya manyan zunubai to zunubai matakai eh, shi kansa shi da ƙarya mataki ne kamar kimanin guda hudu kamar yadda wani malami yake faɗa karya ta fi kowace mumin muni ƙarya ta fi kowace muni ita ce kai wa Allah ƙarya faman azlamu mimman iftara Allah kadhiba ba wanda ya fi kowa munin ƙarya ya fi kowa zalunci a babin ƙarya fiye da wanda ƙaryan ma Allah zai an gane to shi yasa lallai kafin ka ce Allah ya ce ka tabbatar ya faɗa a ƙarya mafi muni ta biyu bayan yau Allah ƙarya wancan akwai ayoyi da hadisai wasu ne qul ina ma harrama rabbi la fawahish ma zahara min wa batna wal ithm wal baghy bi ghayri haƙi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an ta kudu ala allahi ma la ta'lamu dai ayoyi da yawa sun nuna mataki na biyu ƙarya mai mataki ta biyu gurin muni ita ce kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya in al-kadhiba alayya laysa kadhibin ala ahadikum faman kadhaba alayya muta'ammidan falyaljin nar ko wasu ruwayan man kadhaba alayya muta'ammidan sai ta bawa maqar'amin nar wannan hadisi mutawatir ne da lafazi daban-daban ya zo wato ba inda za ka tona hadisi mai manzala ke saboda ya zo mutane gungun jama'a daban-daban da bangarori daban-daban sun rubuta shi manzala sallallahu alaihi wasallam cewa yi min ƙarya ba kamar yi wa ɗaya daga cikin ƙarya ba ne wanda ya min ƙarya ya shige wuta kawai falil jinna kawai ya shige nama kawai tun daga yanzu ma ya fara ga kansa saboda ya san cewa makamashi ne a wani wani kuma wanda ya min ƙarya da gangan cewa tare gurin zaman sa a jihar nama ba za ta cika ba sai ya samu guri saboda shi babban mutum ne a can an gane wannan to wannan ƙarya mai mataki ta nawa kenan ƙarya mai mataki ta biyu gurin muni ƙarya mai mataki na uku gurin muni ita ce ƙaryar da ka yi wa sauran mutane wancan bayan yi wa manzala ƙarya haka kuma ƙarya tana ma farashi farashi shi ne ƙaryar da ka wa mutane wanda ta halatta haram ko ta halatta haƙƙin wani ko kuma ta haramta masa haƙƙinsa kamar yaya ka je ka kafa shaida ta ƙarya akan kayan wani ba nasa bane a ƙwace haƙƙinsa a bawa wani an gane me kasa son ce ka kayan shaida zurgo to wani shaidar da kai an karɓi kayan sa aka ba wani wani ita ma tana cikin ƙarya mai muni ta uku in ban da yi wa manzo Allah karya ba ƙarya ta kai wani ba nasa bane ka je ka tabbatar da cewa nasa ne kamar yadda ake kawai Allah ka shirye mu yan sai mutum ya je ya ga filin wani ya ga yayi masa ya je gurin wata hukuma su rubuta masa shaida cewa nasa ne ta sace dokumen din wancan a ɓoye. shi wancan yana cin ya saki baki ya yi wa yaran sadiri ko ma ya rasu na marayu ne ba a yawan kewaya kawai sai dai a zo a sauri shi wancan mai hali ne mai karfi ne wai wai wata doka ce ne masali mai n'alawai suke wanda kai linta shi kenan wai sai dai a sasanta haka ne ko sun dauke da sosai sai ga shi mai karfi ne cikin sati ɗaya kawai ka zaga sai ga an kai linta wai sai dai a sasanta ka a sayin da za a to wanda ya rubuta wannan shaidar ala wa qawlu zur ala wa ya shiga ko da wasa karka saki ba ka can abu ba ka je ka shaida akai wala in ka ba Allah ya wata babu a takaice kenan sannan kuma da shaida wanda ya fi wannan muni a cikin mataki na uku wanda ya fi wannan muni shi ne ka iya yi shaida akan wani abu da zai janyo a kashe dan adam ko ba yi ya shaida akan wani abu ya ce wani ne alhalin ba shi ne ya yi ba kuma wani shaida ta hata abin da zai biyo baya result din da zai biyo baya wani shaida shi ne a kashe wannan bawan Allah to da shaida ka kayi kisan kai kana da mai matakin munin aikin ka a gurin Allah kayi ne kisan kai so da haka duk illar da shaida za ta bayar haka take kai magana kare a karɓa hakin wani ko ko tana faruwa ga yara ma kawai ɗaya daga ciki musamman sako da sako ɗaya ɗayan baki in yi masu wani ba ce wallahi sai na janyo an dake ka a gida ko sai dai shi ne ya kitsa ƙaunin zuwa sai ya zuwa da kishi tana faruwa tsakanin kishi da kishi in dai tana da baki ta iya sai ta shi ne ƙarya da kitsa ta murɗa inda za a saki wacce ko wanda ce ina ma na iya irin wannan ko ina ma ta iya ana magana cewa mummuna abu ne amma tana fatan ina ma to wannan ƙarya kenan mai muni mataki na uku sai ƙarya mai muni mataki na hudu shine ƙaryar da babu cutar cutar wanda zai cikin ta ba kai wani ba kawai ka zauna baki ka zauna ka bude baki ka ta ƙarya ko da an san ƙarya kake kuma ko da ba wani mummuna abu da zai faru shi ma wannan dai mummuna abu ne ka siffanta da ƙarya gaba ɗayan sa mummuna abu ne iyakum wal kadhib fa innal ya yahdi ila al fujur wa innal fujura ya ila an-nar ولا يزال رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا من قال يتشي باب كو باب قرية سبو قرية تنا سامتين يزمان فادر فادر كما يا كما جهنم mutum kuma mai kaka ce ai kai ba makarashi bane me makarashi ne wanda ya faɗa abin da ba daidai ba intention ita ƙarya fassarar makarashi daban fassarar mai ƙarya daban wanda ya faɗa da ya san ba haka ba da gangan makarashi sunansa wani yafi abin da ya san ba haka bane abin da ba haka bane ba amma da kuskure mai kuskure sunan ka ko mm. eh amma magana da ya faɗa fa ƙarya shi da ka kai wani zai iya faɗa ƙarya ma shi ba ba ƙarya ne ba ko wataƙila ko ta hanyar yayi na retin ne ya rawaito kuma ya zo ya faɗa mata da cewa ni dai a gurin wani na ya faɗi wani wataƙila kuma bai san abin a sa iya tsammaninsa wallahi wani yana shi na ya ga shigarsa amma bai gaba ta sa a ga iya tsammaninsa yana shiga ga wannan kuskure an gane to da ka zauna kai ta zuba kai ta yin ƙarya shi ma wani yana da cikin yi ne yau da gobe zai sa ka zama an rubuta ga cikin makaryata listin makaryata ko alayyar ka sama kuma su ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allah karba mana ƙarya to amma duk da haka duk wannan abin da muka faɗa kan ƙarya duk da gutsura muke saboda lokaci akwai ƙaryar da take halatta akwai ƙaryar da jami'a ta halatta daga cikin ƙarya da ta halatta akwai yin ƙarya a gurin yaƙi yaƙi ɗan zamba ne ko eh, akwai yin ƙarya don sasanta tsakanin mutane sai da dama mai yasa ake gaskiya don a samar da salaha to in ya kasance an bata tsakanin wani da wani kaga cewa lalle in an ɗanyi ƙarya zai fi ko kuma wani ya yi wani laifi kaga cewa an ka faɗi wannan gaskiyar ɓarnin da za ta faru da yawa ta fi ƙarfin laifin sai ka ɗanyi ƙarya don a sasanta ba dan mummunan manufa ba to na mata halatta tsakanin sasin tsakanin jama'a ƙarya wannan ta halatta sai kuma ƙarya tsakanin miji da mata ƙarya da kaka ji an ce ƙarya tsakanin miji da mata ba kuma tsaraya tsakanin saurayi da budurwa ba ka ce ka zo karatu ai ka ji ba laifi in ka je neman aure ka ƙarya ba ce maka ba wanda ya faɗi wannan ba wanda ya faɗa maka wannan ƙarya tsakanin miji da mata ƙarya da ba ta kaiwa zuwa ga a ci haƙƙinta a banza me ma'ana a ci haƙƙinta a banza ka zo ka maka kariya kawo gwalagwalan ki wallahi aje a juya za ka kuma zuciya ka so kake gaje ka cinye shi kenan ka dan ci ƙarya ba irin wannan ba amma kawai wata ana zo ana hira kace ainihin nan da ke ganin a gurin aiki duk ba wanda ya fi ni ya yi ko kare kake ba da biyu kana ƙara kalmar kanka ka dago kana ƙara fito da eh idan man ce ah, mai gida ainihin ka makarantar da ni duk ni nake da ɗaya to ina da fashe din a ah, duk sun fata gida <laughs> ba shi kenan ba an yabi juna dai an yi waye ko ya fa zauna a kushe juna a tashi a banza za ka yabi kanka a gurin mata ka dai gwargwado dai ita ma sai yabi kanta shikenan duk ku yabi juna ku tashi to irin wannan ƙaryar ba ta haramta ba da kuma ƙaryar da za ta kawo gyara ko ta saving din rai ƙarya tana kaiwa ma ta wajaba tana kaiwa ne ta wajaba kaga wani mutum makashi ya biyo wani zai kashe kaga yadda wancan ya ɓuya ka tabbatar kashe sun gari to dan kai ne sarkin gaskiya ba za ka ce alaikum bisidiq a wani lokacin in ya zo ce ka gawa ne sai ka ce yanzu nan ya falla yi na yanka a guje in nan yi ta ka ba shi ɗaya da rashin din ya tsula a guje ga sun yi hannun riga ke to wannan yi ce mai zarri amma an ka bayyana kana cikin makasa kaga an baka ka wannan kuma mataki ne da kuma sanan ita wannan kare da muke faɗa ta gaba wannan da wacce muke kanta a yanzu akwai ma'arif me ma'arif ka kawo jumla mai harshen da mu me ma'ana jumla mai harshen da mu kalma mai ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ta kusa ma'ana ta ɗaya kuma ta nesa to shi mutum kana faɗa ma'anan ma'ana kusan da yango ba zai yango sai da kuma ta nesa kake nufi to ga wannan an fi so a irin wannan matakin na uku kai wannan to ba ko Allah ya hore hikimar ni hakan ba eh Imam Ahmad bin Hanbal sai suna tare da Auza'i irin shi ne abu su ko Auza'i ko wani to sai Auza'i wani yana bansa bashi ko bashi yanda zai biya sai an go mutum sai ko so ya buya sai ka aka tambaye Imam Ahmad bin Hanbal Auza'i yana sai ce al-Auza'i huna al-Auza'i huna wa ma yaf'al al-Auza'i huna auza'i yana nan auza'i a nan ko mai auza'i zai a nan ka gane me auza'i zai a nan cikin wancan ba wani da yake zato a wurin gaba ɗaya irin kama azuwa ce ana sallama da malam wani sai da ce ka ce ka ce ba na nan ai ka kana ciki ko ba ka can inda mai tambayar ba ba ta kake ka tayi wannan ba ba a idan akwai dalili saboda kare rai ko kare ba ka kawai kare mutane su dauki ga makarashi in kana irin wani ita ka ce an ce aje ce ba ka na a nan ce ba ka na dan kama da ka tura ya ce ba ka na abin da gane cewa can kake ni biyu cewa zai ba bai ƙarya ko amma ko wani dalili irin wani take samu kalmomi mai masu harshen da akwai da yawa manyan magabata da yawa sun yi irin wannan da akwai lokaci da an babba da misalai akan wannan kamar abu da amr bin as da muka wuce kaza ya taba zuwa wani wuri kaga shi yana yin azumi ne yau abu hurairah ka afun abu hurairah abu hurairah yayi manzo ya ce khalili ausani khalili bi salat ko daga shi akwai siyamu salatati ayyamin min kulli shahr azumtar kwana uku a kowane wata to watan abu hurairah ya je wani gida sai aka yi masa bismillah abin shi kuma sai ga abincin bai masa ba to ya zai yi kawai sai ce azumi nake shikenan can kuma wajen la'asar sai aga mure zai ci zai ci abinci aka ce ka wanta azumi kake sai ce a abin da nake nufi manzo Allah ce wanda ya azumi uku a duk kowane wata ai aika mai azumin shi rayuwa gaba ɗaya ne ko <laughs> eh azumi uku alhasanatu bi ashri amsalha ko in kai azumi so ɗaya a wata a so ɗaya to kamar kai azumi goma ne haka ne ko ba haka ba in kai azumi uku ba kamar kai talatin ne yanzu kai in duk wata kai kamar duk kowane wata kai azumi kenan shekara guda da kai kan azumi ga abin da yake nufi daban ba abin da suka fuskanta amma yayi ne dan ya fita daga wani yanayi saboda ajima bismillah abin da ranka baya so wani lokacin ka ce ba ka ci ba sai a kura ma adan ah, Allah ka dole ka ci wani kuma in ya ci abin da ransa baya so sai ya amai to wanda ya ce amin wani ya sami wani wata kwana ya dan sha an dai gane to za ka karya mummunar a bace addinin musulunci amma ba a ce maka ka je ka yi ta gaza da sunan an ce ka yi karya ba sai komai za ka yi kana yi kana auna ka ga abin da zai biyo baya ina ga da ya kamata mu faɗa harisun da yawa ga dai lokacin mu ya ja sosai sosai ma hakura haka Allah da ya ce in ko bu ya ma tunawna anhu nukaffir ankum sayi'atukum wa nudkhilkum mudkhalan karima duk manyan manyan zulubai da ake faɗa in su kawai guje musu daga cikin amfani da saman yanzu bai in ka guje musu to Allah ya ce nukaffir ankum sayyi'atikum zamu kankare muku kananan zunuba kuma nukilkum mudkhalan karima zamu shigar da ku mashiga mai karamci mai girma mu lura ku kuna mu musamman da shaidar zur da shahadatu zur musamman kuma da cikin baki gurin yi wa mutanen shari Allah subhanahu wa ta'ala ka samu dace abin da ku faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 你说的是。